الله أكبر الله أكبر لا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 والله ذو الفضل العظيم عباد الله بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم قائلا أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني فلنستعد لاستقبال أكثر أكثر الشهور بركة وتعبدا وإتقا من النار فحق لقلوب المؤمنين أن تشتاق ولأرواحهم أن تبتهج أيام قلائل ويصب علينا الخير صبا يزاد لنا في الأرزاق وتضاعف لنا الحسنات شهر تميز بين الشهور الدنيا وأهله يتميزون من بين الخلائق يوم القيامة فيدخلون الجنة من باب الريان والصوم عبادة سرية قوامها الصبر والإخلاص وكذلك ثوابه عطاء بغير حساب وإنه من تعظيم شعائر الله أن تبتشر وتستعد لاستقبال رمضان قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فبلوغ رمضان من عظم فبلوغ رمضان من عظم فضل الله تعالى وطول العمر نعمة عظيمة إذا اقترن بحسن العمل وإلا كان وبالا على صاحبه قال رجل يا رسول الله أي الناس خير قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله قال أي الناس خير أي الناس شر قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساء عمله أخرجه الترمذي وأحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح فالمؤمنون يفرحون ويستبشرون ويدعون ربهم أن يبلغهم رمضان ويأخذون العزم على الطاعة فيه وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعد لرمضان فيكثر من الصوم في شعبان كيف لا وهو شهر جمع كثيرا من العبادة والخيرات كالصبر والإحسان والرحمة والغفران والدعاء والصدقة والفرق القرآن والتوبة والإثم من النيران لاقترابه فرحة واشتياق كما أن لفراقه ألما في القلب لا يطاق وسلفنا الصالح عرفوا قدره فكانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان ثم يدعون ربهم أن يتقبل منهم فمن حرم الخير والرحمة فيه فهو المحروم حقا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاه إبا الله أجيبوا داعي الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني فقد تهيأت لنا فرصة قد لا تعود مدتها كما قال الله عز وجل أياما معدودات موسم عظيم سريع الرحيل يا سعد, بن يا سعد من اغتنم الفرصة تغفر ذنوبهم وتعتق رقابهم إن بلوغ رمضان وصيامه وقيامه يسبق الشهادة في سبيل الله يسبق الشهادة في سبيل الله قدم رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما معا وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزوا المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فرأيت في المنام بيننا فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما فخرج خارج من الجنة وأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأذي لك فإنك لم يعني لك بعد أصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون قالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين الشهادة ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث بعده سنة قالوا بلى يا رسول الله وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة قالوا بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض رواه النسائي وابن ماجه وسهاب الألباني وسعيد النبي صلى الله عليه وسلم وسعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات مرة فقال آمين آمين آمين قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا قال قال لي جبريل عليه السلام رغم أنفه رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخلهما الجنة قلت آمين ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه فواجب علينا يا عباد الله أن نستعد لهذه الفرصة العظيمة بإصلاح أنفسنا ومحاسبتها وتهيئتها للتعرض للنفحات والرحمات قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته فلنعد نية وعزما صادقا ولنقلع عن المعاصي ولنصدق الله عز وجل بإخلاص العبادة ولنجعل هذه الأيام تدريبا عمليا للمحافظة على صلاة الجماعة كذلك بقية العبادات كالقيام وقراءة القرآن والدعاء والصدقة ولا ينبغي للمؤمن في شهر العبادة والذكر أن يجعل أعظم الهم والوقت والجهد للمطعومات والمشروبات والشهرات والضيافات وما تبقى يكون للعبادة فإن الشهر الكريم لم يجعل لهذا عباد الله إن رمضان أعظم مدرسة فهو يؤولنا الإعادات الحسنة الإيجابية فمن لم يكن يصلي من الليل ولا يفتح المصحف إلا قليلا تجده في رمضان محافظا على الجماعة يصلي التراويح وقد يكتب القرآن في رمضان أكثر من مرة فمع التكرار تصبح العبادة أيسر وعلى المؤمن أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل حتى لا تكون العبادة عبادة لا روح فيها ورمضان يعلم اتخاذ القرار فالمؤمن يعزم على الصوم مهما كانت معاناته من الجوع والعطش ومدافعته الشهوة ويعلمنا رمضان ويعلمنا رمضان الجدية والحسم فنحن نمسك بمجرد سماء الآذان الفجر ونفطر بمجرد سماء آذان المغرب ونسارع إلى الجماعات ونتسابق في ختم القرآن ورمضان يعلمنا قيمة الوقت فنراعي الدقائق في إفطارنا وإمساكنا وصلواتنا وقيامنا وختمنا للقرآن الكريم ورمضان شهر مبارك فيه من الإنجازات ما يفوق بقية الأيام وهنا نجد الراحة النفسية فلنحمد الله عز وجل على التوفيق للطاعة وفي رمضان نكسر الروتين اليومي فيتغير وقت الطعام والنوم ويتغير النظام فتكسر فيقود العبادات فتكسر قيود العبادات ويقضي المسلم ليس أسيرا لها عباد الله لنتعد بالدعاء أن يبلغنا الله رمضان ثم التوبة الصادقة وكثرة الاستغفار ونستعد بسلامة الصدر والصح والعفو عمن أساء إلينا خاصة الأقرباء عسى الله أن يعفو عنا ونستعد بتعلم فيه ونستعد بتعلم فقه الصيام والقيام والزكاة الفطر ومن صدقة ومن صدق الله صدقه الله وحبت إليه الطاعة وأعانه عليها ويسر له سبل الخير والاتحاد في العبادة والسهر والتعب سرعان ما يذهب وينسى ويبقى الأجر وانشراه الصدر أما التفريط واللهو وملء رمضان بالغفلات وأنواء المطعومات كل ذلك يذهب سريعا وتبقى الحسرات والتبعات فاجعل لنفسك يا عباد الله فاجعل لنفسك يا عبد الله برنامجا بحسب استطاعتك فيه تلاوة وتفطير صائم وقيامة وقيام رمضان وعمرة واعتكاف وعليك بحفظ الجوارح قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري فليس المقصود بالجوع والعطش من الشهوة بل الثمرة التقوى فمن لم يستعد لرمضان وفوجئ بقولهم غدا رمضان فيفاجأ كذلك بقولهم انتهى رمضان وتلك خسارة لا تعوض نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يجعلنا من عتقائه من النار أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلص قلوب وعقول عباده المتقين من ظلم الشهوات والشبهات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله شغل المؤمن الشاغل في هذه الأيام غذاء الروح وتزكية النفس وتطهيرها والإقبال على الله تعالى وهو يخطط للأخذ بأسباب المغفرة والإتق من النار تشتاق روحه للرضوان ملء سمعه وقلبه قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة غفر له ما تقدم من ذنبه من هم من هم يا رسول الله قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام رمضانا إيمانا واحتسابا ومن قام حلة القدر إيمانا واحتسابا متفق عليه ومعنى إيمانا واحتسابا مصداقا بوجوبه راغبا بثوابه طيبة به نفسه غير مستقلا لصيامه إن الإعداد للتعبد علامة التوفيق وأمارة السلك مع الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عجة عباد الله أبشروا بموعود الله عز وجل فربنا غفور رحيم ودود يقبل التوبة ويغفر الذنوب ويجازي على اليسير بالأجر العظيم أعد جنة أرضها السماوات والأرض فتحفتحت أبوابها وجرت أنهارها وتزينت حورها واكتمل نعيمها وعدت للمتقين dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kowa da komai yabo da jinjina su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa baya ka yaku bayin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa sahabbai albishir albishir wanda yake bidati wanda ta bakinsa mai albarka yake cewa wato watan azumi ya zo muku wata ne wanda yake mai albarka wanda Allah madaukakin sarki ya farlanta azumi a ciki mana ya farlanta muku yin azumin sa ana bude kofofin sama a cikin wannan wata na Ramadan wa tughlaqu fihi abwabul jahim yace ana kulle kofofin jahannama sannan kuma ana daddaure shaydanu kangararru a cikin wannan gurare na watan Ramadan a cikin sa akwai wani dare wanda yake yafi alkhairi sama da dubu wanda aka haramta masa alkhairin wannan dare to haƙiƙa an haramta masa alkhairi ga baki daya ya ku bayan Allah mu yi shiri mu cimta dan ainihin wato tarban wata mafi daraja cikin watanni na Allah subhanahu wata'ala gaba daya Wata da fi kowane wata albarka watan da aka fi bauta wa Allah subhanahu wata'ala a ciki watan da Allah subhanahu wata'ala yake yanta bayi daga wuta lallai ya cancanta da zukata na mummunai su yi shauki su ainihin wato yi ainihin wato murna da ainihin wato zuwa waɗannan kwanuka na watan ramadan kwanuka ne waɗanda suke yan kan amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana bulbulo da alkhairi a cikinsu ana ƙara arziki a ciki ana ninnin kalada wata ne wanda ya bambanta da sauran watanni ma'abota wannan wata na ramadan ma'ana masu raya dararensa da yininsa da ibadojin iri-iri su ake cewa ma'abotan wannan wata ma'abotan wannan wata to sun bambanta da sauran halittu na Allah a ranar tashin alkiyama za su shiga aljanna ne ta wata ƙofa ta musamman wanda Allah madaukakin sarki ya tanaje ta ya sanya mata sunan ar-rayyan ya ku bayan Allah ku sani azumi ibada ce ta boye abin da yake tabbatar da ita shine hakuri da kuma ikhlasi idan mutum ba shi da hakuri ba zai yi azumi ba idan kuma ba dan Allah yi ba shi ma zai asarin azumin sa saboda haka ladansa ya zamanto lada ne kyauta mai yawan gaske ba tare da lissafi ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab domin shi azumi nau'in ibada ne na hakuri to shi ma babu wanda ya san ladansa. lallai na daga cikin girmama sha'ira ta Allah subhanahu wa ta'ala wato alama ta imani mutum ya farin ciki ya murna ya shiri don tarban waɗannan watanni da sha'ira na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa zalika man yu'azzim sha'irallah wa innaha min taqwal qulub idan ka samu kanka daga cikin waɗanda suke murna da farin cikin zuwan watan ramadana ko kuma duk wani abu ma na alkhairi wanda sha'ira ce ta musulunci to wannan alama ce ta cewa kai mumini ne isa da halartar watan azumi kwalala ne daga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma rayuwa ce wadda Allah ta'ala ya tsawaita maka ita ni'ima ce daga gare shi mai girma idan musamman tagwamu da ayyuka kyawawa domin idan rayuwarka ta yi tsawo ya kai bawan Allah kuma ayyukanka na kwarai suka yi kyau to alal hakika wannan shine abin da ake so amma idan ba haka ba rayuwarka komin tsawonta amma baka aikata aikin kwarai to za ta zamanto hasara da nadama ga ma'abocin wannan rayuwa wani mutum ya zo yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya annabin Allah waɗanne ne cikin mutane ne ya fi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya fi alkhairi cikin mutane shine duk mutumin da rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka zamanto masu kyau ne kaga tsawon rayuwa kuma ga kyawawan ayyuka to wannan shine zababbe mafi alkhairi a cikin mutane wannan mutum ya sake cewa ya annabin Allah to su wane ne cikin mutane wanda yake kuma mafi sharri sai annabi yake cewa duk mutumin da rayuwarsa ta yi tsawo amma kuma ayyukansa suka zamanto munana ba su da kyau to wannan shine sharrin mutane a cikin mutane Allah ya tsare mu mumini yana farin ciki yana yin albishir yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya isar da shi zuwa ga wata ramadana yana kuma kudurcewa kudircewa ainihin dage akan zai yi da'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan wata annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kansa yana dogewa yana ƙara ibada a cikin watan azumi yana yawaita ainihin wato azumi a cikin watan ramadan yana shirin tarban watan ramadan yana a cikin watan sha'ban dan tarban zuwan watan ramadan a wata ne wanda yake akwai ayyuka na alkhairi a cikinsa shi watan ramadan wanda ya zama dole a yi shiri dan tarban waɗannan wata kamar ayyuka na haƙuri da kyautatawa da tausayi da gafara da take sauka da addu'a da bayi suke da sadakoki da karatun alkur'ani da tuba da allah madaukin sarki yake karba na bayinsa da yantawa daga wuta zuwa aljanna saboda ainihin wato shauƙi da waɗannan bayi suke da shi na imanin waɗannan ababe da suke cikin wannan wata suke yin shiri musamman don tarban wannan wata mai alfarma muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu ya azurta mu daga cikin waɗanda za su halarci wannan wata mai albarka ya koyan wa masu albarka magabatan mu na kwarai suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala watanni shida Allah ya kai su Ramadana sannan suna wata shida suna roƙo duk abin da suka aikata a cikin Ramadana to Allah ya karba ba wai ka kai ramadanin bane ya kai bawan Allah duk abin da ka ma sai ka roki Allah ya karba idan Allah ya karba kuma sai ka roki Allah ya kara kai ka wani duk ba za ka sake kafa bane ka miji a baka sani ba Allah ya karba ko bai karba ba saboda ka magabata roko suke yi a shekarar su gaba ɗaya cin wata goma sha biyu ba sa zama wata shida roƙon Allah ya kai su wata shida roƙon Allah ya karba abin da suka gabata. saboda ka ashe kaga ba yawan aikin bane sai Allah ya karba to sannan kake dacewa kamar da aliyu bin abi talib yake cewa da na san Allah ya karba aiki na guda daya to da sai in huta domin Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ka karanta alqur'ani kayi tilawa kayi sallan tarawih kayi tahajjud kayi abubuwa da yawa kayi sadaka Wadanda Allah ya ba su dama ma sun fitar da zakka wani ma ya je umara wani ya je aikin haji a rayuwarsa yayi kaza yayi kaza da yawa ga tunan ayyuka wanda ba su kirguwa to a cikin wannan wata kada aikin da kai ya zamanto kayi aikin da ake cewa aikin baban giwa waɗannan magabata zama suke dirshan kullum addu'a suke yi wannan abin da suka gabatar a cikin wannan wata Allah ya karbe shi idan suke wata shida suna wannan addu'a wata shidan da ke gaba kuma kafin a zagayo shi roƙo suke Allah kai muka ba mu ikon kaiwa da ni da kai gashi mun zo dab da shiga wannan wata ashe kaga dole ne mu ƙara dajewa mu ci gaba da yin addu'a akan Allah madaukakin sarki ya kai mu wannan wata mai albarka ya kuma ba mu ikon azumtar sa ya sanya mu daga cikin bayan sa wadanda yake yantawa wani mai hikima yana cewa fa tashabbahu illam takunu mithlahu kai kama da mutanen kirki akalla idan ba za ka zama mutumin kirkin ba to kai kama da su ma'ana kayi kama da waɗannan sahabbai magabata da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina waɗanda suke addu'ar Allah ya kai su addu'a watan Ramadan kuma suke addu'ar Allah ya karba ibadar da suka gabatar a ciki kayi kokari kayi kama da su kuma ba ka zama irin su ba yake cewa inna tashabbuha bil kirami falahu lalle kama da mutanen kirki akwai rabauta a ciki ya ku Allah ku amsa kiran wanda yake kira a madadin Allah subhanahu ta'ala a watan Ramadana Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito da Ibn Majah kuma imam al-albani ya inganta hadisin ce wani mai kira yana kira yana cewa ya bagi alkhairi aqbil ya kai mai san alheri maza maza ka taho ga alherin yazo watan ramadana ko ba dai alheri kake so ba aljanna kake nema gafara kake nema to maza maza ka taho ga alkhairin yazo ga alkhairin yazo shine watan ramadan sannan yakan cewa ya bagi alsharri aqsir ya kai mai neman sharri mai neman bala'i mai neman aikata sabon Allah ka dakata kar ka aikata saban nan dena domin wannan watan na alkhairi ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake ninnin kalada yake gafara kai ma zo ko ka samu rabanka ba sharri zaka aikata ba mu amsa ma wanda ke kira ya ku bayan Allah wannan dama ce muka samu domin kwanukan sa yan kadan ne kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa ayyaman ma'adudat kwanuka ne yan kadan idan mutum ya zamanto bai shirya ba yana da takaci to yadda ya zo bai an karba ya ji ana cewa azumi ya kusa azumi ya kusa azumi ya kusa to wallahi sai dai ka ji an ce masa ya wayi gari ya ji an ce azumin ya zo hannu doki daya an yi biyu an yi uku a tare da ya shirya masa komai ba kuma idan bai dage ba haka nan zai sake ji ana cewa to azumi ya wuce shikenan ya kare sai kuma Allah ya sa mutum yana da tsawon rayuwa dalilin da zamu ba kan mu amsa mun yi rayuwa da mutane da yawa azumin bara gashi kuma yanzu babu su da ni da kai muke wannan magana babu wanda yake da tabbacin ma zai kai azumin akwai sauran kwanaki da yawa sai wanda Allah ya azurta ashe kaga lalle addu'a tana da matukar muhimmanci mu roki Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kaiwa wannan wata mai albarka ya kuma ba mu iko da dama na yin ainihin wato ibada a cikin sa yan uwa masu albarka azumi alkhairi ne mai yawa a cikin sa wasu mutane guda biyu sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka musulunta suka yi imani da manzon Allah sai ɗaya a cikin su ya fara zuwa jihadi aikin jihadi yake ɗayan kuma bai tafi jihadi ba ba abin da yake sai ibada da Allah ya ɗora masa na musulunci wannan ke jihadin har ya je ya yi shahada a wajen jihadi ka kalli darajar shahada wanda shine duk wata sanamin islam wannan mutumin ya yi shahada wanda ya saura ɗan uwan shi ya ci gaba da rayuwa sai bayan shekara guda cur da mutuwar wannan ko da shahadar abokin nasa sannan shi kuma Allah ya karɓi rayuwarsa haka nan ba a wurin jihadi ba ba shahada yayi ba amma ya mutu da imani a matsayin sa na musulmi to shine Talha ibn Ubaydillah eh daga cikin sahabban manzo Allah yake cewa sai na kwanta bacci sai ne mafarkin su dukan su sai na ganni tare da su a kofar aljanna ga su a kofar aljanna waɗannan abokan guda biyu har da ni kaina muna kofar aljanna yace sai wani mai zuwa ya fito daga cikin aljanna sai ya bude kofar aljanna sai ba da izini ga wannan mutumin da ya rasu kwanan nan wanda shine na karshen mutuwa wanda ya mutu a gida ba wanda ya shahada ba ya masa izinin shiga aljanna ya ja shi ya jagorance shiga aljanna can kuma sai ya sake dawowa sannan ya ba da izini ga wanda ya yi shahada tun shekara ɗaya da suka wuce kafin wannan ya mutu sannan ya sake dawowa gurina ya ce mini kai kuma akwai sauran lokaci ban da kai yanzu akwai sauran lokaci kai lokacin ka bai yi ba ya ce da na farka kawai sai na mutane labari ya ce sahabbai yan kwana aka yi ta mamakin wannan abin da aka ji saba babban abin mamakin da suka yi shi ne ya aka yi wannan ya riga wancan shiga aljanna sahabbai wannan mamakin da suka yi kun magana ta kai kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce akan me kuke mamaki Ya ce muna mamaki ne wannan shahada fa yayi kallon girman shahada kuma bayan shekara ɗaya wannan kuma sai daga baya rasu ba shahada yayi ba amma ya aka yi shiga aljanna kafin wancan wanda ya shahada Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ashe wannan da ya mutu daga baya ba yayi rayuwa ba bayan wancan ya riga ya rasu sahabbai suka ce kware yayi rayuwa ashe ba ya riski watan ramadana ba yayi azumin ramadan ce yayi ramadana wancan fa yana can a kabarin sa ba yayi ba dan aiki sai ya riga ya yanke ashe ba yayi salloli ba yayi wa Allah sujjada kaza da sujjada kaza da sujjada kaza sai yayi to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi bambancin da ke tsakanin waɗannan mutane guda biyu da abokin nan nasa wanda ya shahada tun a shekara ɗaya da ta wuce da wannan da ya shahada yanzu annabi ya ce darajar da ke tsakanin su da bambanci ya fi tsakanin sama da ƙasa wa malamai suka bayani darajar wannan azumin gaba ɗaya yayi ba wancan bincin kau yanzu ka kalli rayuwa waɗanda suka mutu a rayuwarsu kwata-kwata sun balagan an rubuta musu littafi a cikin littafin da aka rubuta musu azumin da suka yi kila shekara uku ne kawai kila shekara biyar ne daga balagarsu kai kuma yanzu sai ka kalli rayuwarka shekarar ka nawa so nawa kana azumin ramadana daraja ce take samu kaga Allah ya tsawaita maka rayuwa kuma kayi ibada a ciki so haka al'amarin yake ya fi bayan Allah saboda mu dage kar mu sakaci waɗannan ayyamin ma'adurat da ake magana to lallai wani abu ne wanda yake dama muka samu da farko kan mu kasa abu ya mu roki Allah ya isar da mu mu isa zuwa ga wata mu riske ta da azumin tare da mu sannan idan mun kai ma mu roki Allah ya ba mu dama da ikon yin ibada ya kuma karba ya samu cikin waɗanda yake yantawa to haka za mu yi sannan mu zama kullum cikin tsoro da shauki shin ayyukan ma sun karbu ko ba su karbu ba amma kar mu mai da watan ramadana ya zamanto wata na girke-girke kuma yadda yawa daga cikin mata suke yi mata ku ji tsoron Allah watan ramadana ba wata bane na girki da cin abinci a zo a dinga tallace tallace abinci iri kaza miya iri kaza miyan nama miyan kaza miyan kaza kai ka ce watan ramadana kawai na girki a'a wata ne na ibada kankanta ci ake yi a wannan watan ba wai yawanci ake yi ba haka fina-finai tashoshin yada labarai da sitoshi na sadarwa na zamani a ita kallon funafunai yadda ka san wata ramadana wata ne da ake zuwa kai ana kallace kallace ka ga ana cewa mu haɗu da ku a ramadan su nuna wani shiri wannan fim za mu yi shi ma mu haɗu a ramadan wannan fim kaza mu yi shi mu haɗu a ramadana da daddare da asuba da lokacin buɗe baki gaba ɗaya kuna jani'in jaka kana so ka tafi aljanna su kuma suna so su kai ka wuta wallahi sai mun kiyaye jama'a ya kamata mu kiyaye in abu ne wanda zai yiwu da sai mu ce gaba ɗaya mutum ya kulle talabijin ɗinsa. dama ya zama rayuwar mu lalura ne yadda akwai sharri a ciki to akwai alkhairi a ciki amma ka yi kokari ka sarrafa shi janibin alkhairin karka yadda a ruɗe ka da maganar girke-girke ka yadda a ruɗe ka da maganar kallace-kallace ba hana ka yalwata wa iyalinka ba ku ci abinci mai kyau wanda yake da gina jiki amma ba duk abin da aka ɗebo a tura a cikin ciki ba da sunan cewa wai wata ne wanda ita za a ci a more a ji daɗi a akwai abincin da idan ka ci wallahi in kai rashin sa'a ba ko sallar farilla ba za ta yi ba balantana ta nafila saboda haka ya kamata mu kiyaye ku bayan Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amsa da amin a bisa addu'ar da mala'ika jibrilu yayi daga cikin addu'ar tasa yi addu'a Allah ya ƙona mutumin da ya riski wata ramadana ya aikata abin da Allah zai gafarta masa sai kai yi masu albarka mu yi ƙoƙari mu dage wasu ababe da yawa waɗanda muka faɗe su a cikin hudubar larabci ba za mu yi maimaita su ba saboda yanayin lokaci amma hadisi na ƙarshe da zan faɗa mana in tsaya akan sa shine hadisin ceto annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a hadisi ingantacce wanda yana cikin bukhari annabi yake cewa da alqur'ani da shi kansa ainihin wato ramadan za su yi ceto ranar tashin alkiyama za su yi ceto azumi afwan azumi da alqur'ani za su yi ceto ranar tashin alkiyama kaga watan na azumi ne da ibadar da ake kuma daga cikin manyan ibadun za karatun qur'ani ka kalli wani alaka da Allah ya hala wani abun ban mamaki wanda ba ruwan shi da Qur'ani sai lokaci bayan lokaci an wali yake karantawa ko shekara shekara za ga Ramadan yana dagewa har ya soki Al-Qur'ani za ga yana halartar masallatai ana sallah tare da shi ka sanya ya zama nukta ta tahawul na canzawa da ci gaba da aikin alkhairi da kake yafi bawan Allah to wannan Qur'anin da kake karantawa da kuma azumi da kake yi za su ceto ranar tashin alkiyama azumi zai zo gaban Allah ce ya Allah na hana shi ci da sha da sauran sha'awoyinsa da ne bai yi ba yana sha'awan ya ci yana sha'awan ya sha amma duk ya bari saboda ni azumi da na zo na hana shi ya Allah ka bani cetonsa Allah ya ce na baka cetonsa ya kai azumi sai azumi ya cece ka idan baka azumi ya kai dan waya zai azumi ya cece ka amma azumin nan ka kalla akwai wani spiritual wato abu da ke tattare da azumi ba wai alfijir ya fito ka kame bakinka rana ta faɗi kai buɗe baki ba shine azumin ba domin idan kai hakan ka ci gaba da ƙarya ka ci gaba da munafunci ka ci gaba da annamimanci kana giba kana kaza kana kaza kai ba azumi kake ba aikin banza kake kai ba mai azumi bane wanda ya azumin shine wanda ya kula da yin bakin sa ma ya zama mai azumi aikin sa ma ya zama mai azumi idan sa ya zama mai azumi hancin sa ya zama mai azumi to shine kai azumi ka raya da ibada amma dan ka kama bakinka kuma baka ƙarya kamar yadda annabi yace mallami da qaulaz zur ko baka bane wala amalu biha falaysa lillahi hajatun in an yada at'amuhu wa sharabu Allah baya bukata inda baza ka daina waɗannan abubuwa to haka zalika shi ma alqur'ani sai ce Allah ka bani cetonsa domin na hana shi bacci cikin dare yana ta karanta alqur'ani yana ta karanta Allah ya ce na baka to idan baka karanta alqur'ani ya za yi qur'anin ya ce ka ya za a yi cece akwai alaka tsakaninka da littafin Allah ka karanta ka iya abin da za ka iya wani zai ce malam sa'ani ban haddace ba ba ce aka ce ka haddace ba karanta yadda ka iya karanta da idanu kana budewa kana kan in ma ba ka iyawa karanta tun daga da zuwa nasin da ka iya karanta shi ma yayi ina fata ana fahimta idan baka iya ba gaba daya maza ka saba kanka barnamij na zuwa a cikin watan ramadana ka karbashe kafanka gaban malami ka dinga koyon alqur'ani ko ba komai zaka zama cikin masu koyon sa kuma kana da lada guda biyu wanda annabi ya faɗa a hadisi babu wanda ya san girman su sai Allah subhanahu wataala kar mu shattake ya ku Allah ina fata Allah madauki sarki ya shirye mu ya kuma datar da mu ya yafe mana kurakuran mu kuma muna amfani da wannan dama insha Allah ta'ala muna sanarwa idan Allah ya sa muna da rayuwa ranar talata za mu fara tafsiri a wannan masallaci kamar yadda aka saba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 تحب وترقى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأعينه البدانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله